Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Gwamnatin Joe Biden ta ce tana kan turba a kokarin da take yi na kwashe dukkan Amurkawa da ke Afghanistan nan da ranar 31 ga watan Agusta da ta tsayarwa kanta na kammala kwashe jama'ata. Sai dai Majalisar Dokokin Amurka na ganin lokaci na ƙurewa. wajen kwashe ƙawayenta da suke fuskantar ƙalubale daga 'yan taliban yayin da suke ƙoƙarin kaiwa ga filin tashin jirage da ke kabul yau batun da zamu duba kenan a shirin na duniyar amurka na wannan mako suna na mahmud lalo to lokacin da amurka ta ɗiba wa kanta na ficewa daga afghanistan na ci gaba da karatowa yayin da dubban 'yan ƙasar ta afghanistan suka yi dandazo a filin tashin jirage na kabul a kokarin da suke yi na ficewa daga ƙasar ranar 31 ga watan nan na agusta amurka ta ware wa kanta a matsayin ranar da za ta kammala kwashe jama'arta da kawayenta. ko da yake fada white house ta ce kasar a shirye take ta ci gaba da zama idan hakan ya zama dole jan saki ita ce sakataren yada labarai a fadar ta white house The president was uh, briefed this morning uh, on contingency plans and continues to have optionality. an yi wa shugaban kasa bayani da safiyar ranar Laraba kan matakin da za a ɗauka idan har ya soya ra'ayinsa duk da cewa muna kan hanya a kokarin da muke na kammala wannan aiki nan da ranar 31 ga watan nan na Agusta. To duk da cewa bata amince da Taliban a matsayin halittacciyar gwamnatin ƙasar ta Afghanistan ba, Amurka ta ce za ta ɗora alakin kulawa da 'yan ƙasar a wuyan Taliban ɗin. a cewa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken i ya ce zan yi amfani da duk wata hanya ta diplomasiya tattalin arziki siyasa da duk taimakon da zan iya yi ta hanyar yin aiki da ƙawayenmu muga cewa an kare hakokin 'yan kasar. sai dai wani kalubale da ke tasowa daga majalisar dokokin amurka shine rarrabuwar kawuna da ake samu da ya shafi nuna bangaranci na jam'iyya inda har wasu manya daga cikin jam'iyyar democrat suke cewa da yawa daga cikin 'yan jam'iyyar mai mulki ba su da kwarin gwiwar za a iya kammala wannan aiki nan da karshen wannan wata shugaban majalisar wakilan amurka nancy pelosi kenan take cewa mutane suna so su kara wa shugaban kwarin gwiwar cewa a kara tsawon wa'adin amma kuma ya zama dole sai ya auna alfanu da aka yin hakan kuma na aminta da irin shawarar da ya yanke to sai dai 'yan republican sun ce da a ce shugaban ya saurari shawarar su wacce ta nemi a kwashe kawayen amurka tun da fari da za a iya kaucewa damuwar da yake nunawa kan kare lafiyar dakarun amurka michael mccall dan majalisar wakilai ne na jam'iyyar republican ya ce mun yi musu alkawarin za mu kwashe su ta yaya za su kara yarda da mu idan muka kare wannan alkawari kazalika hakan zai iya zama barazana ga tsaron mu idan muka bar ƙawayenmu a rana ta yaya za mu iya shawo kan ƙawayenmu a nan gaba shin za su ƙara yarda da amurka akwai dai rahotanni da ke cewa 'yan kungiyar ta taliban suna tsare 'yan ƙasar ta afghanistan da suka gani da takaddun biza na musamman a shingayen bincike a lokacin da suke kokarin kaiwa ga filin tashin jirage na kabul Mutum da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce tana kokarin magancewa john kirby shine sakataren yada labaran pentagon uh, ya ce mun riga mun raba takardu da ya kamata mutum ya rike a mafi yawan lokuta akasarin mutanen da muka faɗa wa taliban cewa za su je filin tashin jirage a basu su wuce mafi yawan su sun samu wucewa ita dai ma'aikatar tsaron ta pentagon bata ambaci lokacin da za ta fara janye dakarunta da kayayyakin aiki daga filin tashin jiragen na kabul ba abin da ya sa gaggan 'yan majalisar dokokin amurka suka yi gargadin cewa za a iya katse jigilar jiragen da ke kwaso mutane nan da kwana biyu michael watts dan majalisar wakilai ne a ɓangaren 'yan republican ya ce nan da kwana shida za mu rufe komai da komai a gaskiyar magana ba kwana shida ba ne nan da sa'a 48 ne za su ce za su rufe kofofin filin tashin jiragen su kori mutane sannan su kwashe dakarun wannan ba zai yiwu ba ya zuwa tsakiyar makon nan amurka ta ce ta kwashe mutum dubu goma sha tara cikin sa'a ashirin da hudu a dai ranar alhamis ne wasu hararen kunna bakin wake da aka kai a kusa da filin tashin jiragen saman na kabul suka sanadin mutuwar mutane da dama babban jami'in soja a rundunar dakarun amurka janar frank mckenzie ya faɗa wani taron manema labarai da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta shirya inda ya ce sojojin amurka sha ɗaya ne suka mutu a hare-haren sannan wasu da dama sun jikkata bayanai sun yi nuni da cewa 'yan afghanistan 60 ne suka mutu sannan wasu 143 suka jikkata masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka wannan mako sai kuma wani jiko idan allah kai mu yanzu a manadin catherine gibson da julie latest gresham da ta haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa a wutun ƙarshen mako lafiya